assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu sauran mu muna muku fatan alheri eh muna ɗauke da wata sanarwa ta wani yaro da bata a kimanin wata uku wanda an nemi yaron ba a san inda yake ba a halin yanzu dai yaron ya hita daga gida nijar ne ya tahi kamaru to yace zai tsaya a cikin najeriya yana ganin ko a fatakwal ne wanda halin yanzu dai yan uwashi sun neme shi ba su same shi ba ba san inda yake ba sun bincika cikin kamaru ba a san inda yake kuma a najeriya dai ba a san wajen da yake ba a halin yanzu wata uku wanda an neme shi ba a same shi ba waɗanda allah sa sun gan shi ga ba nan da za mu rubuta a cikin wannan gidan please desan transept 66 07 62 Frankat set wannan ita ce lamba wadda za ku kira ku share wannan bidiyo a ko'ina da ko'ina cikin rubutu so wanda Allah sa gan shi muna muku fata alaihi kuma na subscribe ku like ku share gan uwa za mu dora sami da za ku sami fata